Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum mu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Zara Aminu Fage. Da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na daren yau Juma'a biyu ga watan Oktoba a shekarar 2020. To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa gwamnatin tarayyar Najeriya ta ba da umarna a sake buɗe makarantun sakandaren haɗaka da ake kira Unity a faɗin ƙasar. Muhammad Ari, malami a kwalejin kimiyya da fasaha ta jihar Kaduna ya ce. Alhamdulillah gaskiya labari ne mai daɗi abin kuma dole a dauki matakai domin gaskiya ya sun kuma suna zaune a gidaje ba yi komai sai ya wuce ya wuce da ba kai gaskiya yana da kyau da aka kaɗe ga wani matsayin ko da ke Allah shi ke karewa amma dole ya kamata a ci duk an dauki matakai da kar kuma za a kai yara ko ga jama'a gaba da da cikin halaka. A kudu maso gabashin Najeriya kuwa ƙungiyar Fulani makiyaya ta miyatta Allah ta ce ba a yi wa Fulani makiyaya adalci ba biyo bayan wata zanga zanga-zanga da wasu mata suka yi a jihar Ebonyi a farkon wannan makon. Muna tafa da wannan rahoton. Bayan haka za mu kawo muku rahoto na musamman daga ƙasar Kamaru da kuma labaran wasanni. Amma yanzu dai za mu fara da shan labaran duniya. Jama'a masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. haka. da kaɗan kawai ya fi wata guda a fara zaben shugaban amurka sai gashi donald trump ya sanar da sanyin safiyar yau juma'a ta shafinsa na twitter cewa shi da matarsa melania trump sun kamu da cutar coronavirus kuma sun fara keɓe kansu A martanin da ya mayar, mataimakin shugaban ƙasa Mike Pence ya wallafa a shafinsa na Twitter cewa ni da matata Karen muna miƙa saƙon addu'armu ga manyan abokanmu shugaban Amurka da uwar gidansa Melania Trump. Mu da miliyoyin Amurkawa a faɗin ƙasar muna musu addu'ar samun cikakkiyar lafiya. Allah ya albarkaci shugaba Trump da uwar gidansa Melania. Ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Democrat Joe Biden wanda ya muhawara tare da Trump da yammacin ranar Talata a garin Cleveland da ke tsakiyar yammacin Amurka. Ya ce gwajin da aka yi masa zuwa safiyar yau Juma'a ya nuna ba shi da cutar sannan ya niƙa saƙon fatan alkhairi ga trump da matarsa ta shafin twitter ya ce ni da jill muna miƙa saƙon jimaminmu da addu'ar samun sauki cikin gaggawa ga shugaba trump da uwar gidansa melania trump za mu ci gaba da yin addu'ar samun lafiya ga shugaban da iyalansa Dukkanin manyan kasuwannin hannayen jari na Amurka guda uku sun yi ƙasa a yau Juma'a sannan kuma kasuwannin hannayen jarin Asiya da Turai su ma sun yi ƙasa bayan da shugaba Donald Trump ya sanar da cewa shida uwar gidansa sun kamu da COVID-19. Kasuwar Dow Jones da S&P 500 sun yi ƙasa da kashi ɗaya da ɗigo biyu yayin da Nasdaq ta yi ƙasa da kashi ɗaya da ɗigo shida. Hakan na nuna nuna alamun cewa za a samu faduwar farashi lokacin da aka buɗe kasuwanni a Amurka. A hada-hadar fataucin kayayyaki kuma ana sayar da ɗanyen man Amurka a dala 37.57 da ƙasa da kashi biyu sannan ana sayar da ɗanyen man Brent a dala 39.80 da ɗigo ƙasa da kashi biyu A Asiya kuma kasuwar hannun jari ta uku a girma a duniya na kai ta Japan ta rufe da kashi sifili da ɗugu bakwai wani alkali a birtaniya zai gabatar da matsaya a ranar hudu ga watan janairu kan ko za a miƙa wanda ya kirkiro shafin wikileaks julian assange ga amurka don fuskantar tuhuma ciki har da leƙen asiri alkalin kotun gunduma vanessa baretsa ce ta bayyana hakan a kotun old bailey da ke london bayan shafe kusan makonni hudu ana sauraron karar amurka ta buƙaci a miƙa mata assange haifaffen ƙasar australia kan tuhuma goma sha bakwai na leƙen asiri da tuhuma ɗaya na amfani da kwamfuta ta hanyar bayanan sirri na wikileaks a shekarar 2010 da 2011 na dubban sirrin amurka waɗanda suka shafi yaƙe-yaƙe a afghanistan da iraki wasu gungun masu zanga-zanga sun taru a gaban kotun da nuna goyon baya ga assange bayan an ɗage zaman kotun stella morris matar da assange zai aura kuma uwar ƙananan yaransa biyu ta yi kiran da a sake shi. Shugabannin kasashen Amurka da Faransa da Rasha a jiya Alhamis sun yi kiran da a gaggauta kawo ƙarshen faɗan da ake gwabzawa tsakanin dakarun Armenia da na Azerbaijan kan wani yanki na Nagorno-Karabakh mummunan faɗan ya yi sanadiyar mutuwar mutane da dama a yankin caucasus da kudu cikin 'yan kwanaki kawai ma muna makokin rasa waɗannan rayuka sannan muna miƙa ta'aziyarmu ga iyalan waɗanda suka rasa rayukansu da waɗanda suka ji raunuka a cewar shugaba donald trump da shugaban faransa emmanuel macron da kuma shugaban rasha vladimir putin a wata takardar bayani wadda aka fara bugawa a wani shafin intanet na gwamnatin rasha a jiya alhamis takardar bayanin ta kara da cewa muna kiran da a gaggauta tsagaita wuta tsakanin sojojin da ke yaƙi muna kuma kira ga shugabannin armenia da azerbaijan da su himmatu ga komawa kan teburin shawara ba tare da bata lokaci ba da kyakkyawan niyya kuma ba tare da gindaya wani sharaɗi ba. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Gwamnatin tarayyar Najeriya a ta bakin ministan ilimin kasar Adamu Adamu ta ba da umarnin a sake bude makarantun sakandaren haɗaka da ake kira Unity Schools ranar 12 ga watan nan na Oktoba. Bayan da aka rufe makarantun a faɗin ƙasar sakamakon annobar coronavirus. Wakiliyar muryar Amurka Halima Abdulra'uf ta aiko mana da wannan rahoton daga birnin tarayya Abuja. Ministar Ilimi Adamu Adamu ya bayyana cewa bayan ɗaukar matakin rufe makarantu na tsawon lokaci gwamnati ta tuntubi da kannin masu ruwa da tsaki a fannin ilimi da suka hada da shugabannin makarantun firamare, sakandare, kwalejojin haɗaka, kwalejojin ilimi da fasaha, jami'o'i da dai sauransu tare da fitar da jadawalin yadda al'amura za su kasance domin kare ɗaliban Najeriya kafin gwamnati ta cimma matsayar sake buɗe makarantun sakandaren haɗaka tare da bawa sauran makarantu damar tsayar da ranakun da za su sake buɗe da ayyukan karatu tare da bin ka'idoji da gwamnati ta gindaya domin kare lafiyar a yayin gudanar da Having taken that painful decision, the initial stages, government has not rested on its oars in the areas of consultation with stakeholders, putting together guidelines for open and other schools, preparation required of all school owners and school proprietors to comply with. We have consulted widely with all stakeholders, including the Association of Private School Owners of Nigeria, National Association of Proprietors of Private private schools, provosts of colleges of education, rectors, of polytechnics, vice chancellors of universities, state governors, our development partners, honorable commissioners of education in the states, and all relevant international organizations. And of course, our ears and eyes were open to the international media across the world to know what is happening in other lands, especially our neighbors. After these consultations, we developed detailed guidelines for opening of all learning institutions. Malam Adamu Adamu ya kuma yi gargadin cewa gwamnati za ta rufe duk makaranta da aka samu da laifin wa ka'idojin kare ɗalibai. da cutar corona virus da gwamnati ta gindaya musamman idan aka samu bullar cutar corona a makarantar. Uh, let me warn that any school owner who does not comply with these guidelines and an outbreak occurs in the school due to negligence, they risk closure of their schools. Malami a kwalejin kimiyya da Fasa'ar gwamnatin tarayya da ke jihar Kaduna, wato Kaduna Polytechnic Muhammad Ari ya bayyana ra'ayinsa akan umarnin gwamnatin kasar na sake buɗe makarantu. Alhamdulillah, gaskiya labari ne mai gadi abin kuma dole a dauki matakai domin gaskiya ya sun jima suna zaune a gidaje ba aikin komai sai ya wuce ya wuce da ba kai gaskiya yana da kyau da aka ga wannan matsayin ko da yake Allah shi ke karewa amma dole ya kamata a ci duk an dauki matakai da kar kuma za a kai yara ko ga jama'a gaba da ga cikin halaka ko a musulunci in ga akwai ka'idodin da muke bi akalla musulmi na kwarai dole sai wanke hannun shi sau biyar a rana ma'ana alwala da sauransu amma kuma ba duka makarantun ne yan musulmi kawai akwai wanda ba musulmi ba dole kuma a ci danya da su ba dole a dauki matakai da kowa zai kare za mu kare juna amma kan batun fargaba babu to su iyaye kuma suna da matsaya saboda dole su gargadi yayan su koya musu me ya kamata su yi abu hakan ya taso idan ba a manta ba a ranar ashirin ga watan maris ne gwamnatin tarayyar najeriya ta ba da umarnin a rufe kannin makarantun kasar da suka hada da jami'o'i kwalejojin kimiyya da fasaha kwalejojin ilimi makarantun hadaka makarantun firamare da sakandare da di sauransu domin dakila yaduwar annobar corona coronavirus halima abdulra'uf murya amurka daga abuja najeriya gaida Halima Abdulra'uf. Ƙungiyar makiyaya ta miyatta Allah a yankin kudu maso gabashin Najeriya ta yi tsokaci a kan zanga-zangar da wasu mata suka yi a jihar Ebonyi a ranar Litinin ɗin da ta gabata don nuna fushinsu a kan ɓarnar da makiyaya ke yi wa gonakinsu, inda ta ce ba a yi wa Fulani makiyaya adalci ba. Wakilin muryar Amurka Alphonsus Okorigwe na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. Alhaji Gidado Siddiki shine shugaba na wannan kungiyar a yankin kudu maso gabashin Najeriya. Abin da nake cewa wato ainihin mutanen Kasifo mun sha masu su a cikin abakalake muna zama da wakilinsu akan ko akwai barna da aka musu. To amma a gaskiya a jihar Ebonyi in har wani a taso ya zai zanga fulani a gaskiya bai mana adalci ba. saboda mu abin da ake mana ba abin da za mu faɗa duk da kokarin da kuka da ke da wannan zanga-zangar da suka yi gaskiya ba da mana ba mana adalci ba yanzu wace kira kake kira na ke yanzu jama'a su yi amfani da matsayin da Allah ya ba su shugabannin da garuruwa da jihohi da zuwa garaman hukumomi gaskiya su yi amfani da matsayin da Allah ya ba su su rinka ba mutanen su shawaran kirki don haka mu kuma kuma dole haka a matsayin mu na shugabannin ne muna magana da mutane muna ce duk wani abun da ya faru a yi haƙuri kuma wannan abun da yake faruwa mun tabbata shugabanni da yake faruwa su ma ba sa so daga shi yasa muke ba mutane hakuri amma wani ya taso shi yana zanga-zanga kan mu gaskiya bai mana adalci ba. To ko ne gwamnatin jihar ke yi domin daidaita wannan lamarin? kenan abin da na nemi in tabbatar daga mai baiwa gwamnan jihar ebonyi shawara na musamman akan harkokin fulani malam haladu ismail amma duk yunkurin sa ta wayar tarho ya faskara ɗaruruwan mata daga ƙauyuka daban-daban na ƙaramar hukumar afi ne suka fantsama kan tituna a ranar litinin da ta wuce domin gudanar da zanga-zanga har suka nufi hedkwatar ƙaramar hukumar inda suka yi furuce-furuce da kakkausar lafazi akan barnan da suka ce fulani makiyaya na musu a gonakinsu. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka daga Owerri, Najeriya. To kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga rahoto na musamman daga kasar Kamaru. masu da kayar baya a bangaren yan awaren kasar jamhuriyar kamaru sun daga tuta a birnin boya a yayin da suke idarin cewar su masu samu yancin kansu ne ranar ɗaya ga watan oktoba shekara sittin su ma sun ce a wannan lokacin ne suna tare da kasar tarayyar najeriya sanda gwamnatin kasar kamaru ta haramta irin wannan ɗabi'ar da tsagerun suke yi a kowace ranar ɗaya ga wannan watan alhaji jibril ibrahim ya ɗaya daga cikin 'yan siyasa a wannan bangaren na 'yan aware tun ba yau ba shekara da shekaru idan aka ce maka premier october ya iso gwamnatin kasar nan ba ta da kwanci hankali shi ta ga wannan ranar ya wuce yanzu haka na sojoji an zuba ko ina amma kuma ya yaran sun tsaya kai da face wasu faso riga sun ɗauki incin kai shi sa kaga suka yi wannan abe ai akwai har yanzu akwai wanda su fa sun ce su ba yan kamaru ba ne shi sa duk abin da za a yi shaidai a yi ita kuma gwamnati ta tsaya ta ga da za ta yi ta kama wannan bakin zare ta shirya wannan abu ita take tana nuna shaida da karfi da yaji za ta yi kaga abin da yake kawo abin da ya sa har yanzu ake ciki abin yanzu kaga a majalisar ɗinkin duniya kaji minista ya je yana gaya ma duniya karya cewa ga sun riga sun ni komai yanzu komai na tafiya yadda ya kamata ana samun abin da kuma kullum kashe mutane ake a wannan waje kullum ba zaman lafiya a wannan waje amma kokarin nuna ma duniya cewa ana zaman lafiya ka gani to ya za ya nasara abin da ake bukata to shi sa kaga eh, akwai wanda ke magana ke cewa Eh, yan aware nan da yan najeriya an aware da yan najeriya da yan biyafar ba za su taɓa haɗuwa ba harkansu daban-daban kowa yadda tsarinsu abinda kowa ke tambaya a ƙasarsa daban-daban na 'yan kamaru akwai hujjoji a kai sosai amma kaga na 'yan biyafar ba su da wani hujja a kai mai karfi ka gani ba yadda za a yi a ce 'yan biyafra ana magana 'yan biyafra biyafra a cikin biyafra a cikin tsakiyar najeriya yake ba a ba ma a gefe yake bari a ce wai sun taba sabutu ba su taba samun incin kai su abin nan ba amma kaga 'yan kamaru ko na wannan 'yan saudin kamaru kuma su samu incin kai shine da ranar 1 eh, eh, october da ake magana na suka fara samun incin kansu ka gani kamun su zo yanzu su haɗe da suka haɗe da wannan kamarun da kamarun faransa suka ce a zama ɗaya a zaman a yi zaman adalci yanzu rashin adalci ne kaga ya kawo duk wannan wannan wannan problem ne to yanzu dai abinda mu muke faɗa mu yan adawa mu zuma musu ido da 'yan aware da 'yan gwamnati ga fili ga mai doki mu za mu ga ƙarshe domin duk namu shawarar da za mu kawo mun kawo gwamnati ta ke ji da shi sa mu yanzu namu ido ne ga fili ga mai doki sannan kuma gwamnatin ta ɗauki duk waɗansu matakai da ya dace na dakile halare da ake kaiwa a birnin da musamman ma na ganin cewar ranar ɗaya ga wannan wata da gudanar da matsaloli a wannan birnin amma malam shamsu dan garin ne na baminda ga abin da ya labarta mini To tun kwanaki can dai wato ainihi shi gwamnati ya saka wata doka a wannan yashe namu na ingilishi na madadin cewa za a share wato ainihi wannan gari na baminda to a wannan abin ya zo ne daidai da yadda aka hana masu aikin babu ko mu ce a caba zazzagawa wato ta wani manyan-manyan hanya ko kuma mu ce manyan sashin da gidajen gwamnati suke da inda kasuwanci yake gudana a gari kamar city chemist commercial avenue haka zalika abin da ya dauka ya dauki daga sashen ayaba hotel kai dai wajeje dai wanda gwamnati take gudanar da al'amara nata to hakan ya zo ne akan irin harbe-harben da wa'annan 'yan tawari suke yawancin kawowa na ɗauki ɗaiɗai da yayin da 'yan sanda suke nan a waje ba su sani ba su kuma shi su zo su kawo musu wato hari akan abin hawa na babu to haka ya sa aka tsaya to yanzu a maganar da muke maka an samu dai ana cin nasara ana cin galaba akan wa'annan 'yan taware a yayin da kowane lokaci sai dai ka ji an kashe hudu ta gefen nan an kashe wa'annan ta gefen nan to abin da yake daure mutane kai shine ba a sani ba shin wa'annan farar hula ka ce mahali ko kuma dai a'a wa'annan 'yan yaran in su ne aka samu aka kai muhari sannan a yau kuma haka zalika wanda shine ɗaya ga watan oktoba rana ce wanda rana ce da 'yanci wanda shi ingilishin kamaru wato saurin cameroon suka samu 'yancin kai na suka haɗu da wato ainihi ita kamaru kanta to abin bakin ciki shine yau wannan ranar gaba ɗaya sojoji sun hana sukun an ce duk wanda aka gani a waje da sunan ya fito zai yi wannan farin ciki na independence to sunan shi fa gawa hakan ya saka gari ya rufu mutane babu wanda ya samu ya fito domin ya gudanar da wani aiki nashi na kanshi hakan kuma ya haifar da wato wasu a cikin zuciyar mutane yadda idan ka shiga google ka tafi cikin kalanda za ka gani kalanda na kanshi na nuna cewa yau ganin munane na wato samun 'yancin kai na english cameroon to a hakan ne aka samu aka zauna gari ya zama yana nan a rufe mutane sun kasa sugun haka zalika daya daga cikin masu faɗa a ji a bangaren gwamnatin kasar alhaji garba abubakar shi kuma ya ce ba a nan gida ke saka ba alhaji garba abubakar me za ka faɗa akan wannan matsala da mutanen wato masu ta kai baya suka yi na daga tutar ƙasa da suke kira amazonia cewar sun daga tutar su yanzu an ba su yanci ranar ɗaya ga watan oktoba hakan ya yi daidai ko kuma bai daidai ba wannan abin da suka yi bai daidai ba tun da yake kamaru eh, majalisar ɗinkin duniya ta san kamaru ɗaya ce kamaru ba ta nan biyu wannan abin da suka yi suwa so ne a sake abin ya sake rikicewa ne a shashin ingilishi kuma su yaƙi a yaƙi da shashin faransa to wannan abubuwa ne wanda dole gwamnati ta ci gaba da eh, la'akari a ci gaba da tsaro kaga yadda aka yi tsammani ba haka suka fito wani su 'yan tsigiran suka zo boya suka rada wannan tuta to na kamarun ƙasa ɗaya ce gwamnatin ta ɗaya ce al'umman ta ɗaya ne to shi dole za a zauna a ci gaba da takura musu sabila su zuru da wannan mugun hanyar suke nema su sa kamaru a ciki. To amma Alhaji Abubakar Aida ana da tauraro taurari guda biyu ne a kasar Kamaru. Ya aka yi kuma aka cire guda ɗaya aka bar ɗaya. Ka san abu in aka cinye gyara gyara ake yi a duka ake haɗewa a tsaye da abin da zai amfani da biyun da tauraro yake nunawa cewa kamaru ita biyu ne ka lura ai aka zo yanzu aka ce aka yi venme aka ce kamaru ɗaya ce amma tana amfani da ingilishi da faransa duk wani abin da ingilishi ne da faransa shi sa kaga aka saka wato tuta ɗayan nan Nuna wa yake cewa kamaru ba a rabe take ba don da akan kamaru biyu take to yi ka ga yanzu a tutan mu muka saka eh, eh, tauraro guda daya kuma tauraro ba inda za take ba a tsakiyar drapo take kaga da kuma a can karashe take to shi mutane su yi amfani da wannan abin cewa wayan suka wannan tunani din masu hikima ne kuma sun san abin da suke sun san cewa kamaru kada gobe wani su zo su yi rakamin wani abu a yau shekaru hudu kenan da masu dauke da bindiga suke hana gudanar da karatu na ɗalibai da kuma harkokin kasuwanci noma da kiwo duk sun dakile a wannan yankin na masu amfani da turancin ingilishi bangaren da suke neman kiro harcicin kasa mai suna amba mazomiya Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru. Kawo yanzu cutar coronavirus ba ta da magani. sai dai kana iya kare kanka daga kamuwa da cutar. Ka rika wanke hannunka akai-akai da ruwa da sabulu dukan wuni. Ka kuma tabbata ka wanke hannu da sabulu sosai kafin ka taba idonka ko hanci ko kuma baki. Ka rufe bakinka da abin share fuska idan za ka yi tari. Ka tsaya kimani kafa biyar tsakaninka da mai tari ko atishawa. Ka zauna a gida idan kana jin alamun rashin lafiya. Kar ka rika cuɗanya da waɗanda suka nuna alamun rashin lafiya. In kunne ya ji gangan jiki ya tsira. madalla yanzu kuma ga labaran wasanni a takaice. Wasanni a takaice. hukumomin tsale-tsale da motsa jiki na kasar jamhuriyar kamaru sun fara ci gaba da lalibo hanyoyi domin fara gudanar da gasar laliga a kasar kasancewar irin matsaloli na covid-19 da suka bujirowa duniya ga baki daya wannan ne ya sa masu tafiyar da harkokin tamolan a kasar ta kamaru suka ce suna ta shirye-shirye na faɗakar da masu taka leda a cikin gida na yadda za su yi su gudanar da wasanni da zarar an ba su dama wannan ne ya sa coach musa abu lukman ya yi mini tsokaci ce kan al'amuran kwallon kafa a ƙasar ta jamhuriyar kamaru eh, wato ana ci gaba da shirye-shirye na jiran dai wannan wasa na la liga na kasar kamaru muna ci gaba da da training kuma a gaskiya abin ka'idodi kasan wannan za a tsara ma 'yan wasa kaga kuma a turai mun ga cewa an tsara ma 'yan wasa za ku yi wasa ba za ku ku rungumi juna ba idan kun sa kwallo a raga ba za ku sanja jc ba in kun gama wasa ba za ku gaisuwa ba to haka wa'annan ma namu nan za mu nuna musu su ga cewa ga yadda a shashin kasashen turai yadda yake tafiya saboda ku kuma ba zai fi karfin ku ba za ku yi kokari ku ga yadda su ma suke yi kuma wasan gasan da za a haɗa nan kamaru mukan gaskiya muna nan mun shirya kamarukon ta shirya duk abin da dai zai da ya shaura bai dai ya kama ya karya ba in allah yadda kuma muna wannan wasan allah yadda za a yi shi a kamaru kuma ba za mu ji kunya ba in allah yadda ba za mu ji kunya ba insha allahu domin kun ga cewa filin daga duk an gyara muna da filin daga yanzu mu muna ga cikin wayanda zamu buga kirji a Afirka inda ya gano dai filin filin wasan kwallo ne kam daya daga cikin masu murza ta tamola a Kamaru ya ce bin ka'idodin da masu horar da su din suka zayyana musu dole ne su bi mu a shirye muke gwamnati ta ba mu dama mu koma teren mu soma yin wasanmu domin za bi ka'idojin mu duka mu za mu bi ka'idojin ba za mu rungumi juna ba eh, ba za mu canza kaya ba duk dai abin da zai hana cutar corona a shirye muke mu yi shi kuma za mu bi ka'idojin coach mu muna nan dai eh, yanzu muna kiran gwamnati ya ba mu dama mu koma abin nan kawai mu soma yin wasanmu kamar da masu magana dai suna cewa ba girin girin ba dai ta yi mai wai kare da buzun kura mahama awal garba muryar amurka daga kasar kamaru madalla yanzu kuma ga zara fage ta dawo da takaitattun labaran duniya da kaɗan kawai ya fi wata guda a fara zaben shugaban amurka sai gashi donald trump ya sanar da sanyin safiyar yau juma'a ta shafinsa na twitter cewa shi da matarsa melania trump sun kamu da cutar coronavirus kuma sun fara keɓe kansu a martanin da ya mayar mataimakin shugaban ƙasa mike pence ya wallafa a shafinsa na twitter cewa ni da matata karen muna miƙa saƙon addu'armu ga manyan abokanmu shugaban shugaban Amurka da uwar gidansa Melania Trump. dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar Democrat Joe Biden ya ce gwajin da aka yi masa zuwa safiyar yau Juma'a ya nuna ba shi da cutar sannan ya miƙa saƙon fatan alkhairi ga Trump da matarsa ta shafin Twitter. ya ce ni da jill muna miƙa saƙon jimaminmu da addu'ar samun sauƙi cikin gaggawa ga shugaba trump da uwar gidansa melania trump Dukkanin manyan kasuwannin hannayen jari na Amurka guda uku sun yi ƙasa a yau Juma'a sannan kuma kasuwannin hannayen jarin Asiya da Turai su ma sun yi ƙasa bayan da shugaba Donald Trump ya sanar da cewa shida uwar gidansa sun kamu da COVID-19. wani alkali a burtaniya zai gabatar da matsaya a ranar hudu ga watan janairu kan ko za a miƙa wanda ya kirkiro shafin wikileaks julian assange ga amurka don fuskantar tuhuma ciki har da leƙen asiri Shugabannin kasashen Amurka da Faransa da Rasha a jiya Alhamis sun yi kiran da a gaggauta kawo karshen faɗan da ake gwabzawa tsakanin dakarun Armenia da na Azerbaijan kan wani yanki na nagorno karaba mummunan faɗan ya yi sanadiyar mutuwar mutane da dama Masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen mu na yau, a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Zara Aminu Fage da ta karanto labaran duniya da kuma Julie Gresham da ta haɗa shirin tare da bada umarni har ma da injiniyan mu na yau, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya kuma a yi hutun ƙarshen mako lafiya.